إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مد فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai Bai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba Ashirin da biyu. ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da arba'in uku, wanda yi daidai da ashirin da biyu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da da 2022 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ani dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari a kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu Zakari ya'u yahya bin sharaf an-nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a badi na goma sha bakwai muka cike a kan wannan badi za mu tashi yau da izinin Allah a babi na goma sha takwas babun innahi anin bida'i wa muhdathatil umur ajerin gwanan karatun wannan littafi annin shine majalisi na hudu. a kafin mu fara karatu muna so mu yi ta'aziyya ga kawukan mu na rasuwan malam tahir lawal abubakar wato alqadi tahir lawal abubakar da Allah ya masa rasuwa yau da sati muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta ya ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna ya yafe masa kurakuransa ya albarkaci zuriyarsa bayan tafiyarsa ya mai gurbinsa a cikin iyalansa da dukiyansa da iliminsa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Alan yake cewa babun fin nahayi anil bida'i wa muhdathatil umur babi da ke karantarwa cikin hani akan bid'a da fararrun al'amurra a addinin musulunci wannan babi babi ne wanda yake kusan mai tsada a rayuwar ɗan adam saninsa zai sa musulmi ya tsira daga fadawa cikin halaka duniya kafin lahira rashinsa kuwa zai sa mutum ya yi asarar duniyarsa kuma ya yi asarar lahirarsa saboda ita bid'a shine kirkiran wani abu a cikin addini wanda babu asali a cikin addinin musulunci in ko mutum ya aiwatar da wannan na farko yana saɓon Allah na biyu ba yi da lada akan wannan aiki na uku yana hana shi shan ruwan alkausara na hudu ana kawar da shi daga bin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama saboda kowane azabi zai zo da mabiyansa a baya to in mutum yana bid'a za a kada shi za a nisantar da shi daga bin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna maka hatsarin ne bid'a kuma kamar yadda Sufyan al yake cewa shedan ya fi son dan bid'a akan mai saban Allah wannan maganan da ya faɗi sai ɗaure wa mutane kai ya musu kwai. suke cewa ka fassara mana me kake nufi da wannan sai ce saboda shi mai saɓan Allah ya tarifu annahu ya ba. mai saɓan Allah in ka mai magana zai ce eh wallahi ya san yana saɓan Allah a sa cikin adda Allah ya yi masa wa saufa ya tubu karibun an da sannu kuwa zai tuba nan kusa ko gaba amma sahibu bid'atin yace shi kuma mai bid'a yara annahu yataqarrab ila ilallahi zulfa shi kullum yana gani kusanci ma yake yi wa Allah saboda haka zai iya kisa akan wannan aikin yana ganin kana hana shi neman yardan Allah ne yace ku shi sa yafi soyuwa ga a kan ne zaban Allah saboda dukkan saban Allah ya san yana saban Allah amma shi ne bid'a shi baya kallon wannan aiki a matsayin sako yana ganin sa ne a matsayin ibada bal yana ganin kusanci yake karawa zuwa ga Allah to shi sa illa bid'a tafi kowanne muni a cikin al'umma kenan kuma karshen ta tana kai mutum zuwa ga wuta Ali bin Abi Talib kamar yadda ya zo a cikin sharafu ashabul hadith yake cewa iza zaharatil bid'u lam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a idan bid'a ta fito a cikin al'umma kuma ma'abuta ilimi suka san wannan aiki bid'a ne suka yin magana a kai wannan bid'ar sai ta zama sunna abin koyi da ita sai ya zama na cewa lokacin da mutane ke ƙoƙarin raya sunan su kuma lokacin suke gani an zo da wata sabuwar abu a cikin al'umma amince wannan akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi a cikin addini kuma su suna ganin ba wani abu ba ne. kuma dole sai an dinka inkari ana nuna mutane wannan abun fa ba daidai ba bane saboda mai mutane su gane daga ciki akwai kamar wa'azin da ake yi ranar idi a masallatanmu na alis sunna kaga wannan gidi'a ne mutane sun fi tasirantuwa da wannan wa'azin sama da hudban da liman yake yi kaga yanzu wannan bid'a ta danne ne sunnan da take asali a lokacin ne ma za ka ga gayu na sarfi ko ɗin ɗin ɗin wannan na cewa zo ka ɗauka wannan ana hudu ba amma su kuma suna wannan aiki kaga wannan har sun fi so su saurari wannan akan sunnar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa a kai to zaka ga irin wa'annan abubuwa a cikin al'umma suna nan da yawa haka kuma kawaita hudu ba ranar jima'a kaga bai daga cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya ce yana daga cikin alaman fahimta da fikihun liman ya gajarta hudu ba ya tsawaita sallah mu kuma sai muke me akasi mu tsawaita hudu ba mu gajarta sallah sa'annan kuma yana daga cikin ɗabi'ar limamai idan aka yi hudu ba maudu'in da liman ya yi hudu ba in ya zo yin sallah sai ya ɗauki ayar ya karanta ta sai a ce ka imamun nan ya san abin da yake ba shi ba ne daidai abin da yake sunna shine kaga dai suratul aala da suratul ghashiya ita ce manzan laiki yake abin da ke karanta kenan duk juma'a wannan shi asali sunna yanzu barin buga mana misali ‘yan saba'in a nan diddigaggu ne ko? wanda suke wanda Allah ya masa gomashin yana zuwa saudiya tun wannan lokacin zuwa yau akwai wanda zai ce maka ya je saudiya an yi sallan jima'a ba suratul a'la da suratul ghashi aka karanta fa har zuwa yau tunda ka taso ka taba ganin wani an karanta wani sura da ba wannan ba ka taba gani kuma wa'annan limaman ba mahaddata bane ne bayan da suka so su yi magana a kanta da suka gama magana a kanta ai suna da haddan da za su kawo ta ko amma ba sa kawo ta saboda shi ne aka samu daga ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka takaita akan sunnan ya fi maka alkhairi akan ka ce za bi yarima a shakiɗi saboda mutane kowa ga abin da yake yi kai ma bari ka yi ba shi ba ne daidai a takaita akan wannan sunnan shi ne daidai shi kuma illar bid'a ana yi mutane na jin daɗi amma kuma za ka tashi kukan babu dan ba za ka samu ladar ba kuma Allah zai tirke ka gobe kiyama shi ta a wannan babi malamai da yawa sun yi wallafa-wallafa a wannan babin kawai saboda haƙarin da ke ciki kuma kusan shi ne ginshikin addinin musulunci suka ce wa'annan hadisan da namal a'amalu bin niyat da kuma wannan hadisin na na aisha man ahadasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd saboda kaga wancan niyya wannan kuma aiki kaga in niyya ta yi kyau kuma aiki ya yi kyau sannan ya samu ne mashiga in niyya ta yi kyau aiki bai yi kyau ba kaga me ba zai karɓi ba haka kuma in aiki ya yi kyau niyya ba ta yi kyau ba wannan aikin ba zai samu shiga ba shi sa wannan babin na da hatsari kuma da yawa za ka ga an fara akwai abubuwa da yawa da mutane ke yi yau ya shiga cikin al'amura na addini kana gaya mutum za ka ce kaji kuma ko kaji kuma ko an kara kawo wani abu alhali kai da kake yi kai baka tsaya ka yi tambaya me yasa nake yin wannan abin tunda addini ne yanzu misali ba ana gaisuwan sabuwar shekara ta musulunci ba ai da ba a yi shekaru ashirin da suka wuce ba a yi ba ma sai an je da nisa ba shekaru ashirin ɗin nan da suka wuce kai goma ma da suka wuce ba a yi ƴan kwana-kwanan nan ne aka fara yi aka da ce barkan da sabuwar shekara wanne ya na musulunci kaga shi ma wannan yana daga cikin bidiyoyi ina fata an gane wannan ne juma'a mubaraka wannan ruwan dare kenan har wani ma ya kaga yana fushi ya tura maka juma'a mubaraka baka amsa ba ni duk wanda ya tura mun ma ko kallon shi ba na yi an ko ka turo mun a cikin za zan yi commenting ba saboda na san ba daidai ba ne amma meye dalili saboda mutane suna koyi ne da ɗabi'an nasara da kristoci da yahudawa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi bayani to yanzu ga al'umma ta fada cikin wannan musiba shine mushrikai suna da wata bishiya da suka canfa wai in za a yi yaki in aka rataya takobi a wannan bishiyar in aka cire takobin aka je yaki za a samu nasara amma duk yakin da aka je ba a rataya takobin a jikin wannan bishiyar ba ba a samun nasara abu waqidul laifi Allah ya ƙara yadda a gare sai ce mun musulunta farko farko sai muka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma a sa mana zati anwar kama lahum zati anwar kamar yadda mushrikai suke da zati anwar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kabbara sau uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wato mamakin irin maganar da ya faɗi sai ce laqad qultum mithla qawli bani isra'ila ne musa kun faɗi irin kwacin maganan da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce ka sanya mana dan maraki kamar yadda su ma suke da Allah da ɗan maraki mu ma mu dinga bauta sai ce innakum qaumun tajhalun ku dai mutane ne masu wauta sai ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah sai kun bi sahun waɗanda suka shuɗe gabaninku shibran da shibirin, ɗani da ɗani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhra dubbin da dakhaltumu kai da za su shiga ramin damo saboda tsantsan koyi da su ku al'ummata sai kun bi su kun shiga ramin sai abin yi wa sahabbai nauyi yi musu bambarkwai suka ce al-yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi zai bar karantarwar addini zai koma duk abin da yake addininsa yana koyi da su ne sannan ya ɗabbaka sai manzo Allah ce fa faman wane ke nufi in ba su ba suna yin happy saturday su kenan yahudawa su ke yi happy sunday kiristoci mu kuma sai muka koma wana ne juma'a mubaraka ko haka ne kuma shi wannan duk abin da suka ɗauka sai ka ga an yi koyi da su suna yin haihuwar annabi isa ko mu ma sai suka ce ne a ƙirƙiro ne maulidi kuma wanda ya kirkiro ta asali saboda ya ce kiristoci na tunawa da haihuwar annabi isa mu ma mu tuna da haihuwar manzo Allah saboda shi ya fi cancanta ai haka kaga maganar manzo Allah yana tabbata kenan ko yace mu kawai photocopy muke in muka ga sun yi abu sai mu dawo da shi mu kuma sai mu ce mu ma gana mu kuma sa yana hana mutum shan alkausara haka manzo Allah ya ce ya ce a ranar tashin kiyama zan ana kada mutane ga alaman alwala kenan tabbas al'umma ta ce zan ga ana ta kada su mala'iku suna kada su ina cewa halummu ilai haula min ummati ku dawo da su mana cikin tawagata ai al'umma ta ce sai mala'iku su juyo su kalli manzon Allah su ce atadri man ladhi ahdathu ba'dak shin ka san me suka tsoro bayan ka tafi sai su ce kad ghayyaru wa badalu sun canza sun juya abin da ka karantar da su ba shi suke yi ba Manzala na ji haka sai ce suhqan suhqan Ai burdan burdan sai ce an nisantar da su an nisantar da su kaga bid'a ya hana mutum mai shan alkautsara shi sa Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar da Ibn Qudama ya nakalto shi a cikin littafin salumatul i'tiqad hadi ila sabil rashad yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kiro saboda an riga an wadatar muku ku bi kada ku kiro an riga an wadatar muku saboda haka abdullahi dan umar yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana kai dukkan bid'a fa bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa ba mai kyau bane da mazala ce kullu bid'atin dalala duka wannan ana so a nuna maka illar bid'a saboda haka komin dan babu karama bid'a saboda tafu saban Allah illa saboda tana kana kwaɗayin ka samu lada ne shi kuwa saban Allah ai ba mai saban Allah da zai ce ma yana expecting a baki lada shi da kansa zai ce eh, ya san dai suna saban Allah amma dai zai zo ya bari amma shi mai bidi'a, shi yana kokarin ya ga ladan da za a rubuta masa ne akan wannan shi sa zai iya fada akan wannan abin in ka ce ba daidai bane saboda shi yana ganin kana kokarin hana shi yin wata ibada Allah ka shirya da kaga wannan babin babi ne ne hatsarin gaske duk abin da aka ce maka bid'a ne to kaka ɗauke shi da wasa ka bar shi shine zaman lafiya yanzu barin ka mana misali don girman Allah mutumin da aka yi masa rasuwa idan ba a zauna aka yi zaman makoki ba mutane ba ya maɗiɗi suke yi ba ko kaga wannan zaman makokin ai bid'a ce amma in ba a yi ba sai a ce su wane sun wulakanta mahaifinsu ya rasu ko zaman makoki ba su tsaya ba ya kamata tun kana da rai ka yi wasiya ko in ka mutu baka yafe ma wanda ya yi maka zaman makoki ba saboda a zaman makokin nan tsakani da Allah ku gaya min wani abu mai amfani ake yi akwai shi to kaga ɗe kenan na biyu sannan kuma ana ciyar da mutane ko ana tunanin za a samu ne ila da ake tunani ko saboda haka wannan zai kawo karo-karo hidiman da ya kamata ku yi wa babanku lokacin da yake da rai kun ki masa sai da ya mutu sai kaga wannan ya kawo san banza wai yanka kuma a lokacin da za a ce mai ya kawo kudin sannan a anarka a wajen kulawa da lafiyar uban wallahi ba zai yi ba amma yana nan ya kawo sa ana ce ai wani ai kokari ya kawo sa san banza bai da amfani gare ka saboda lokacin da babanka ke da wannan bukatan ba mai ba ya zama abin banza a wurinka amince wannan sa'an nan kuma wannan ya kawo kaza wannan kaza ana an rubuta buta an kawo wai duk aikin banza kai kuma sai Allah ya tirce ka gobe kiyama ya tambaye ka idan mata ya kenan wanda babanta ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ta wuce kwana uku Kana zaman makoki ko zaman juyayin mutuwar baban in dai ba mijinta ya rasu ba to kuma waye rage babu babu wanda ya kai uba daraja a wurin ko to manzo Allah ta kata wuce kwana uku to yau ka gaya mun matar da babanta ya rasu ranar ta uku mutum babanta kara gaba me za ce me za ce tana murnan mutuwar uban ne ko ya nuna bata ma damu da uban ba za a yi ta yama ɗiɗi har cikin ƴan uwa kai wata ma babanta za ta iya tsine mata ko za ce ta nuna kaza ta yi kaza ta yi kaza a kan ku ba to kaga duk irin wa'annan abin ya riga ya shiga cikin al'umma ya narke sai zama addini a idan mutane kuma wajibi ne kai tun kana da rai a sanar da mutane in ka mutu kada a maka me zaman makoci ka yi wasiya tun kana da rai don ka sai ka mutu ba don baka da lamunin yaushe za ka mutu ka gaya wa duk wanda ka sani naka in na mutu kada amin kaza kada amin kaza duk wanda ban yafi ba sai ka ga yara da yawa babansu ba yi da lafiya ko baban su bata da lafiya wanda ya kamata su yi su mai hidima wallahi ba za su yi ba ko kuma lokacin da yake da rai yana da bukatan wa'ansu abubuwa na taimako ba su yi ba sai bayan ya mutu wannan ya kawo sa wannan ya kawo drinks katan katan wanda lokacin da yake da rai duk ba sa kawo wannan kuma wannan shi ne fi maka alkhairi ka kawo ko guda ɗaya kake kawowa duk sati ko duk wata ya fi maka alkhairi da a ce kwata-kwata ma ba ka yi to ba a san wannan ba wannan sai ka ga ana cewa a kawo kawo inda a lokacin bai da lafiya a ce a tara kuɗi su kai shi asibiti asibitin aka ce a kila ciwon da yake fama sai a waje ba za su kara kudin da za su kai shi ba in yana da kudi za a ce a iba cikin kudin uban wallahi haka suke za su ce a iba cikin kudin uban su yanzu ba za su iya fitar da kudin su ba su yi wannan abin saboda suna ganin ne suna ganin asara ne kai akwai yaran da babansu ba yi da lafiya aka yi aka yi aka ce to ya kamata a fitar da shi kowa ya yi mursisi a kawo kuɗi suka ce ba za su kawo kuɗi ba to kuɗin na da yawa aka ce to a cire cikin kuɗin uban suna ganin in suka bari aka cire an yi wa gadon su giɓi suka ƙi ji ba wanda ya sha wala ne mu kuɗi suka ƙi saboda a lokacin bayi da katakus ɗin da zai iya yi haka wallahi suka bar wannan mahaifin nan irin saboda kawai abin banza gado wanda ba zai tsinana musu komai ba saboda ba su suka wahala ba su ba su suka nema ba irin wannan yana daga cikin abin da ya narke a cikin al'umma da ya shafi al'umma kaga dole ka san illarsa don ka guje shi Allah ka shirin da mu malam yace qala Allah ta'ala fama za ba'da al-haqq illa ad-dhalal Allah maɗaukaki ya ce ma za ba da alhaq menene bayan gaskiya illa dalal ba bata ba wato in dai baka bi gaskiya ba wanda za ka bi dole bata za ka bi kaga duk wanda kuma ya bi bata kaga ya halaka Allah ka shirya da mu wa qala ta'ala Allah ya ce ma farrafna filki ta bi shay Allah ce ba mu ba mu yi sakaci a cikin ƙur'ani da ɗiba ba abin da muka ƙyale to wani zai yi tunani da ya fi da ya sa imamun nau ya zo da wannan babu ayar a wannan gabar kuma ana magana ne akan ne bid'a abin da yake so ya nuna maka duk wani abu in ke na addini ne akwai shi a cikin ƙur'ani in kuwa babu da mun ba addini bane abin da yake so ya nuna maka kenan ka ajiye shi a gefe duk aikin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba kuma bai ce ayi ba ba yi a gabansa bai yi inkari ba sannan kuma sahabbansa ba su fahimci wannan ba to ba addini bane ka yi sa dukkan sa idan mutane shi sa Imam Auza'i ce, isbir nafsuka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna waqif haythu waqafa al-qawm tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani a sahaba yana nufin sahabbai wa kul bima qalu duk abin suka yi furuci a kansa a musulunci kai ma kai furuci da shi wa kuf amma kafu duk abin da suka kame ba su ba ba addini kai ma kakka yi shi wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da ya wadatar da su har Allah ya yarda da su kai ma in ka takaita a kai Allah zai yarda da don ka mana misali mafi sauki yau idan mutum na neman abu za ka ji tunaninsa na farko ne a mai sauka haka ne? a shi wani? zai ce a mai sauka zai kira malamai a mai sauka sannan a mata ne yanka a ina aka ce babu inda Allah ce in kana neman abu dole sai ka sauki ƙar'ani Allah zai biya maka bukata babu shi Allah da ya magana akan biyan bukatarsa wai za idza alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni Allah wanda na halice su kace musu ina kusa sai zo da zarfu zamanin abin da bature ke kira adverbial clause of time ko kaman adverbs ɗin nan ai guda takwas ne a wajen ko malaman turanci suka ce concession waye reason waye da sauransu to time din duk lokacin da kake bukata Allah ce ina nan ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da kira ni al yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yusudun sa amsa mu kuma shi yadda ni don su samu shirya kana kira da yaƙini cewa Allah ya amsa shikenan abinda Allah ke so to amma yau mutum yana ganin ya ɗaga hannu ya roƙi Allah yana ganin bai wadatar ba sai ya yi wani abu mai wahala tukunna sannan yake ganin kila Allah zai karba ko ba ka bane ka ce mai ga abin da zai zai ga a'a shi baya ganin wannan daidai ne yana ganin dole sai ya yi abu mai wahala sannan zai sai a ba shi ya laɗifu so dubu tara ko dubu goma sha takwas haka da ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu carbinsa ya kai daga nan zuwa kwanan kafara hotel yana ta ja allahu allahu allahu allah shi ke nafa wai yana ganin yana ibada in ya gama za ka ja ce kawai an yi ibada an yi ibada ba ka ke bautata wa Allah ba Allah ba mutum ba ne balle ka yi tunanin sai ka yi kaza Allah ya baka ƙa'ida in ka bi ka'ida za ka samu abin da kake so in kuwa ba ka bi ba in ka ga dama ka wata shekara kana wannan Allah Allah ba zai kalle ka ba da Allah ya ba da ka'idan kuma ya kawo maka ɗan saƙo shi ne manzan, Allah ya karantar da kai in ka bi za ka tsira in kuwa ba ka bi ba ka yi asara duniya kuma ka yi asarar lahira Allah ka kiyashe mu kaga wannan yana da muhimmanci a rayuwar mu wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul shar'i jumla shartiyya fa in tanaza'tum fi shay'in Allah ya ce idan kuka yi sa'in sa a cikin wani abu na al'amari na addini tsakaninku da juna kuna jayayya wannan ya eh wannan ya ce a'a sai ce me farudduhu ila Allah war rasul ku mai da dokan wannan abin da kuke jayayya akai zuwa ga hukuncin Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance masu imani da Allah da ranan ƙarshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine yafi alkhairi gare ku kuma shine bayanin da yafi kyawu gare ku yau idan mutane na musu ba addini ya dame su ba babu za ka ji maimakon ya ce menene Allah ya ce menene manzo Allah ya ce sai an gama sai a kira malam a garmakan lawa da Allah muna musu ne akan kaza ne hukuncinsa malam na cewa haramun ne suka dace, kai malam a duba wannan al'amarin ka ba haka bane malam babu dan sassauci addinin na malam ne ko kuma a ce a wannan malam ya cika tsauri ku kira malam wani za ku samu amsar da kuke so wallahi mutane sun sani mutum zai kira ne in yana son gaskiya ya san malamin da zai kira da kanshi ya sani ya san in ya kira malam wani zai gaya mai gaskiya amma in yana son bin son ransa ya san irin malamin da zai kira kai zaka ja ce akar magallahu zaka ka dace almajirin malam to malam dai as usual Allah ne hukuncin kaza sai malam ya kwashe da dariya ya kyalkyali da dariya shi kansa ya san me yake nufi sai ce to ai kaza ne to malam ba kaza bane sai ce eh kaman ka sani kazan ne sai ce yawa shi sa nake san ka malam shi kenan wallahi bai canza maka dokan Allah ba dan dokan Allah na nan shi malam ne yayi san ransa kuma ya jira nasa a kiyama in bai tuba ba amince wannan kuma wannan hukuncin bai canza ba a wurin Allah saboda kai san ranka ka bi ba dokan Allah ka bi ba kuma ba ka da hurumin da za ka zo ka tsaya gaban Allah ka ce ai an gaya maka ne saboda ka san san ranka ka ji to saboda haka Allah ya ce ku mai shi zuwa ga Allah da manzansa in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe sai kaga ka zauna lafiya in ka faɗi gaskiya laraba sukan yi karin magana fi sarahati rahatun ka fito ɓalo-ɓalo sai ka huta ko? an ka da gaskiya shi kenan ka huta ba a taba cewa gaskiyarka ta ƙare ko? sai dai a ce me ka ta ƙare in mutum ya faɗi gaskiya baya shakka duk inda za ka je ka je shi baya shakka amma in mutum ya karya ya dingi bibiyan abin saboda kada ne kada a gano ka haɗu gaskiya ka huta wanda ya karɓa zai masa amfani wanda ma bai karɓa ba kai dai ka huta ka kuɓutar da kanka a gaban Allah saboda ka faɗa abin da yake shi ne daidai ya rage gare sa shi kuma da ya aiki da shi ko kada ya aiki da shi Allah ka shirya da mu Allah ya ce wa ta'ala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال يكرنت ما يجي أي الكتاب والسنة كو يجي أبن أكي نفي قرآني حكم السنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيجي وقال تعالى الله من أكتياتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanto wannan ayar kamar yanda Jabir yake faɗi da Abdullahi dan Mas'udin ya ja layi ne haka sai ja layi ɗaya haka kuma wa anna hadha sirati mustaqiman wannan kenan fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula wannan ɗaya layin sai manzo Allah ya ja haka a gefe layika a gefe sai ce hadhihi subul wa ala kulli sabilin shaitanun yad'u an-nasa kowane gefe akwai shedan a gefe yana kiran mutane zuwa gare su amince wannan kaga me kenan idan suka bi shi zai ne zai fadar da su cikin wutar jahannama akwai wata wata ruwaya hadisi ingantacce da za Allah sallallahu alaihi wa sallam yake magana a ƙarshen zamani du'atun yad'una ila abwabi jahannam yace a ƙarshen duniya malamai ne amma suna kiran mutane zuwa gabar wutan jahannama manzala ce man ajabahu ilaiha qazafuhu fiha wanda ya amsa musu ya biye musu za su jefa shuka kaga bai ce saboda malamai bane ko ya biye musu zai sha ba manzala ce za su jefa shuka huzaifa da ya ji wannan kalmar sai ce siffum lana ya rasulallah. ya ma'aikin Allah siffanta min irin wa'annan malaman dan idan na gansu in guje su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum min bani jildatina wa yatahaddathuna bi halsinatina yace fatan mu ɗaya da su kuma suna magana da irin harshen da muke magana kenan kowane mutane zaka samu irin su a nan da kake rayuwa za ka samu irinsu a duk inda ka je duk kasar da ka je za ka samu irinsu a harshen da mutanen garin suke rayuwa da shi da shi suke halaka su saboda ai mutumin da ke magana da harshen ka ya fi tasiri akan wanda ba ka jin harshen da yake magana haka ne kaga wannan saƙo ne yake nuna maka yanzu misali kaga mu ba larabawa ne. idan balarabe ya zo cikinmu yana magana wanda ke fahimtar larabci ne kadai zai fahimci zauƙin maganarsa amma sauran mutane sai dai ka ji suna kallon shi sai dai ka ji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar shi kawai jan fata ake kallo baya ganewa amma da zai ji balaraban da jan fatarsa ya zo yana ta hausa zaka ji ya ce Allahu akbar kaga balarabe da hausa kaga a lokacin zai fara fahimtar abin da yake faɗi amma balaraban in ya shiga cikin larabawa ɗan uwansa yana magana za ka ga yana musu tasiri saboda harshen da suke magana ne saboda harshen da mutane ke magana yana tasiri idan ana yaren da shi ga masu yaren suna fahimtar fiye da yadda kake magana yanzu ga kai bakin fata ne in ka shiga cikin turawa kana magana zaukin turancinka ba irin na turawa ba ne za ka ga baya musu tasiri kamar bature ɗan uwansu in ka zo yana magana haka ne amma an ka shigo cikin mutanenka yadda harshenka na tuwo ne ko kana magana za ka jana hmm masha Allah ko saboda mai mai jin tuwo ne yake magana da mai cin tuwo zai mai tasiri gwargwado to kowane mutum da irin harshen da yake magana shi yake masa tasiri Allah maɗaukaki ya ce wa anna haza sirati mustaqiman wannan shine tafarki na mai kake haka manzo Allah ya nuna dogon layin nan haka fattabi'uhu tukubishi kenan gaskiya guda ɗaya ce dodar kamar nan da Imam Malik yake cewa al-haqqu wahidun la yatajazza gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa sai Allah ya ce wala tattabi'us subula kada ku bi karkatattun hanya fatafarraqa bikum an sabili wannan karkatattun hanyar za ta raba ku daga tafarki na inji Allah zalikum wasaqu bihi la'allakum me tattaquna Allah ce wanda shine muke muku wasilci da shi dan ku samu takawa in kuka bi tafarkin Allah za ku tsira in kuka bi tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tsira amma duk tafarkin da yake lanfashe idan kuka bi shi to hanya ce wacce ba ta bulla kawai sai dai daji sai dai ta bulla ka cikin daji amma ba za ta taba shiga da kai hanya tsotar zuwa inda za ka ba sai dai ta kai ka daji ko ta shigar da kai daji ta dinga jefa ka can kungurumin daji shi kenan haka za ka yi asara sai dai ka zama naman dabbobi su ƙara Ka ga wannan yana nuna maka illar bin bid'a da makamancin haka malam ce wa ƙala ta'ala Allah ya yace kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah madaukake ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ai kulli ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in shartiya kenan ko in har da gaske ne kuna kaunar Allah fattabi'uni kubini ni wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah to Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kaga daga cikin fa'idan bin manzan Allah za a kankare maka zanubi in dai kana bin manzon Allah sau da kafa za a kankare maka zunubinka sai kuma yace wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai jin kai in har kana so ka samu gafarar Allah ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai na rayuwarka hatta cikin kasuwancinka suka ce a kai fa ka riga je kai boko a ingila ma ka je kai karatu ko kuma a america ka je kai karatu saboda haka da ka dawo yanzu karatunka da kai ka bi shi a tsarin Allah ɗan kasuwa ne kai kasuwancinka ya bi tsarin Allah ma'aikacin gwamnati ne kai a ofis ɗinka kai ka bi dokar Allah ai babu wanda ya ce maka da ka bi dokan Allah a ciki ko to ka bi dokar Allah shine ka ji tsoron Allah gwargwado ka bi tafarkin Allah sai ka ga Allah ya kare ka kuma za ka samu ƙaunar Allah amma idan ka ƙi abisar ranka na farko ce maka da ladan aikin sa'annan na biyu yi aikin banza sa'annan na uku kuma Allah na nan madakata yana jiranka ba za ka tsira ba sa'annan kuma yana hana ka ruwan alkautara wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'uhu abyabu guminan al-laban kaga ruwan alkautara ruwansa fi nono haske wa ahla min ya asal yafi zuma zaki wa aniyatuhu ka'adadin nujumu fi sama kofunan da ake shan ruwan alkausara da shi kamar adadin taurari ne a sararin samaniya man shariba min kasan duk wanda ya sha kofi ɗaya daga cikin wannan alkausaran lam yazma fihi abada har abada ba zai ƙara jin kishin ruwa ba sai ce layu zadanna a min zan zanga an kada wasu mutane daga cikin al'umma ta mala'iku na koransu ah, ah! kamar yadda mataccen dabba ya shigo cikin garken da ba na shi ba ta game shi yana kada shi ne ko yalla wuce ana kora shi sai manzo Allah ce fa a kulu halummu ilayya haula imin ummati ku dawo da su zuwa gare ni ai al'umma ta ce wannan ina kuke kai su sai mala'iku su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atadri man ladhi ahdathu ba'dak kai ka san me suka kirkiro a bayanka qad ghayyaru wa baddalu sun canza addini sun juya abinda ka karantar da su ba shi suke yi ba suna yin nasu daban ne sai manzo Allah ya ce suhkan suhkan ay bu'dan bu'dan a nisantar da su a nisantar da su haka kenan ba za su sha alkautar ba kaga bid'a ta hana musulmi shan ne alkautar Allah ka kare mu Allah kada ka haramta mana shan alkautar malam yace wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumatun hadisai a wannan babun suna da yawa kuma sanannu ne a ayoyi a wannan babun suna da yawa a wannan babi kuma sanannu ne wanda suke magana akan irin wannan an gane irin suka wa ma'ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantu abinda manzo Allah ya zo muku shi ku riko da shi abinda ya hana ku ku barsa ai yana mu bid'a ko shi ma ne a barsa kenan idan mutum yana so ya tsira a duniya da lahira to ya bar wannan wata rana imam malik yana zaune a masallacin manzo Allah yana karantarwa sai ya ji wani ya sa ihraminsa na aikin hajji sai ce labbaika Allahumma hajj kai na ke yin mikati wajen abiyaru ali yanzu ko shi kuma a masallacin manzo Allah daidai rauba asa abin da ya shigo kwakwalwarsa tun da an ce rauba raubatun min riyabil janna ko ma baina minbari wa baiti raubatun min riyabil janna ko tsakanin minbari na da gidana dausayi ne daga cikin dukkan aljanna to shi yanzu ya tsaya a wurin yana daukan ihraminsa yana daukan aikin hajjinsa da umra daga wurin wai a cikin aljanna kenan ya fara aikinsa kaga ai ka illa bid'a sai imam malik yace ce kai zo nan me kake yi yace ya aba abdullah ma uridu illa khaira ai ba abin da nake nufi sai alkhairi yanzu dan nayi wannan kuma sharri kenan sai ce wa kan min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne ke neman alkhairi kuma ba sa samun alkhairi sai ce zo wannan abin da kake yi ɗayan biyu ne ko uku ko dai kana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya ayyana cewa ayi kati miƙati yake ganin ba shi ya dace ba ko dai kana so ka ce manzan Allah ya ayyana wajen da ba shi ya dace a yi ibadan ubangiji ba kai kake yin naka a nan ko kuma kana tuhumar manzan Allah an ce ya nuna nan shi ya nuna wani waje ko kuma kana yi wa ka gyara inda ya ce wa manzansa a yi ba nan ba ne ya dace a yi to abinda bidi a fa sakon yake nuna maka kenan ba abin da Allah ce kai kai kuma ka je kana yin wani abu yanzu barin buga maka misali mafi sauki kai ne mai kuɗi alhaji Allah ya azurta ka da dukiya sai ka kira wani kace ya zo maka aiki fitikin nan daga nan zuwa can da ya zo sai bai fitike nan zuwa can ba sai zo sai wanke maka gidanka gabaki daya da ka zo kuma gidanka baya bukatan wanki sai zo sai ce alhaji na gama aiki a biya ni aiki a biya ni haƙƙina da Allah za ka biya shi tsakani da Allah za ka biya shi daga dara ya zo za a biya shi kai kuma gidanka ka riga ka wanke gidanka daman can ka gama biyan masu wanki kawai ka ce ya ma fitiki daga nan zuwa can kuma kudin da kuka yi jinga da shi dubu biyar a zuciyarka sai ka ce za ka ba shi dubu ɗari sai ya zo kuma ya ce sai an ba shi kuɗinsa kuma bai ma aikin da kake so ba a kari da Allah za ka biya shi ba za ka biya shi ba saboda bai maka aiki ba to aikin da ubangijinka ya sa ka ka yi ba ka yi ba sai ka je kai wani aiki daban sannan kuma ka zo kana cewa ai ubangijinka dole ya biya ka shi da saƙon aikin da ɗan bid'a ke yi kenan saboda halinsa bilisanil hal abin da yake nuna kenan saboda shi yana daga gadaran cewa ai ibada yi kuma dole a biya shi duk ma illan masu bid'a na ai yanzu tsakani da Allah yan matan da ake yaudarar a lokacin maulidi ake nuna musu komai na jikinsu na manzan Allah ne a tsakaninsu da Allah ne suke yi da sunan mai da sunan ibada suke yi ko suna ganin daidai suke yi ko su kuma masu cashewa da sunan ibadan maulidin da me yasa suke cashewa a saboda an nuna musu na manzan Allah ne ranan ko me kai a waje a ranan rana ce ta manzan Allah saboda haka ba laifi kai ba kaga da zai dinga yi ne da da kwaɗayin cewa za a biya shi lada to kaga wannan shine illar bid'a tana makancar da idan mutum sai ya dinga yin wani abu kuma yana tunanin ma zai samu lada shi sa yasa ka ga ba abin da ba za su iya yi akan wannan abin ba saboda suna ganin kana so ka hana su yin abin da suke samun lada a kai su kuma a wurinsu suna ganin abu ne mai kyau Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da mu amma nan yace wa ammal ahadithu kathiratun jiddan hadisai a wannan babin suna da yawa wa hiya mashhuratun kuma sun shahara Bana naqtasiru ala tarafin minha amma za mu a akan wani yanki daga cikin hadisan shine gabar da za mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan wannan gaba insha Allah subhanahu wataala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم نعم ها ina ba za su sha bai yana tambaya ne mala'ikun da suka kada wanda suke shan eh, suka zo shan alkausar za a bari su dawo a'a ai a shikenan ai an hana su kenan shi sa maza Allah ce wanda ya sha alkausar har abada ba zai kara jin kishi ba amma su saboda bid'a ta hana shi san alkausar gida ta haramta musu ta shin shan alkausar wanda al'umman mazala Allah za su zo su ga kofi da za a sha to amma ban da su yace al'umma ta za su zo amma shi sa saboda farin cikin Allah ya sauka mai da inna a'tainaka al-kautsar salli li rabbika wanhar inna aka huwa al manzo Allah yi farin ciki yace wato tabki ne a aljanna Allah ya bani ya nuna min a cikin aljanna tsawonsa tafiyan wata ɗaya haɗinsa tafiyan wata ɗaya al'ummansa ne za su zo su shafi amma banda masu yin bid'a Ka ga ai shi sa manzala ce kullu bi'atin dalala bid'a bata ce wa kullu dalalatin binnar kuma dukkan bid'a yana kai mutum wuta kaga kaga kenan ya haramta mai wato gomashin samun shan alkausara sannan kuma ya kai shi wuta kuma ai duk wanda aka shigar da shi wuta an wulakanta shi shirka kuma ya fi bid'a bala'i eh shi shirka shine mutum ya haɗa Allah da wani shi bid'a Allah na yafe wa mutum amma fiyar shi ne sai an gama azabtar da shi gwargwadon laifin da ya yi na bid'a har zuwa wa'ansu ibadun da ya yi wanda babu bid'a a ciki iya ibadun da ya bid'a a kansu su ne laifin to za a kona shi to shi bala'inta shi ne idan gabaki ɗaya rayuwarsa akan bid'a ya rayu kashi illarsa shi kenan sai dai daga ƙarshe daga rahamar Allah da yake da mutane daga wuta shine zai ta cire shi shine illa amma shi kuma shirka idan mutum yana aiwatar da shi in ya mutu har abada Allah ba zai taɓa yafi mai ba saboda Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an tun wanda ya haɗa Allah da wani Allah ya haramta masa shiga aljanna haramun ne da shiga aljanna kuma makomarsa wuta mataimaki azzalimi kuma bai da mataimaki kaga wannan shine illar shirka shi shirka ya yafi bid'a illa shi kuma bid'a yafi saban Allah illa an gane hawa hawa ne na'am ina cewa a'a ai hawa hawa ne shirka misali mutumin da ya tuntube da bakwai ya kira sunan Allah sai kira sunan shehinsa kaga wannan shirka yi amma wanda ya maulidi kaga shi bid'a yi amma wanda ya maulidi shi ya yi bid'a ne amma wanda ya tuntube ya kira sunan shehinsa shi kuma shirka yi shi na shi ya fi na maulidi bala'i saboda shi in ya mutu wuta zai je har abada zai shiga aljanna ba shi kuma wancan gadon abin nan da ya yi, Allah subhanahu ta'ala zai kama shi da wannan laifi na bid'arsa A gane sannan a kona shi sannan daga baya a shigar da shi aljanna shine bambancin da ke tsakanin su eh. shirka ya fi bid'a illa da bala'i shi kuma bid'a ya fi saɓon Allah na'am na'am na'am eh na dan kawo misalai ne na'am manera lalura eh eh eh eh, eh. kada ka wuce ne kwana uku kada ka wuce kwana uku kana jiran wai a ce za a zo a yi kwana bakwai eh, arba'in shekara ko da makamancin haka wato duk wani jimami da damuwar da za ka yi na rasuwarsa kwana uku nan na yi kowa ya wace inda kuke kurokawa mahaifinku gafarar ubangiji zai kai gare shi

sai eh, eh. harka ji abin da ake magana idan an maka rasuwa ba a so a hajjatanci mutane su zo a taru gani kana gidanka ka zauna ka zauna a falonka na eh Eh. Hmm. Eh. Eh. ya zauna lafiya abin da ake so ka gane shi ne idan ka zauna a gida misali ku da Allah ya kaddara misali mahaifin mutum ya rasu da shi da 'yan uwansa duk suna gidan ba in aka zo kuna cikin gida an gane kuna falo wanda ya shigo ya shigo falo yana gama ya Allah ya ji kansa ya muku taziya shi kenan sai ya tashi ya tafi ba wai ku zauna ba kana gama Allah ya ji kansa Allah ya rami shi Allah ya kafarta masa Allah sarki mahaifin ku ko aka ba kaza alkhairin da ya a aka Allah ya kafarta masa shi ka tashi kai in ma yake ka ce bismillah shine ka'idar kawai malam bismillah kawai eh haka kawai ka'idar kawai ka ce bismillah kawai a ku gane wallahi rashin yin hakan shine ke sa mutane ke yi akwai dattijan da na gani Allah ya ji kansa ba dan ya rasu ba ya dabbaka sunnan nan ina fata an gane matarsa ce ta rasu gidansa kuma ya faɗi alkhairanta da sauransu duk wanda ya zo ta'aziya yana gama kawai sai ce mai ke mai kana zuwa Allah ya ji kanta Allah ya ramshe ta kaza ka zai ce na gode yana ganin ka abin da sai ce ma bismillah shikenan ba sai ka ga kofar da za ta yi wani abin da za ka zauna ba to ga duk wanda ya zo ka kaga ba zai zauna ya ce zai ci takawe ba wani ne ya zo an yi kasuwa ya ja girki ya ci naman kaza ya dan sha ya fere rai ɗan ruwa mai sanyi sai ya ce Allah maimaita mana aka ce mai mutuwa fa aka yi sai ce to Allah ya kan musulmi sai ya kara gaba ta gana mai azaba ne ta gana mai azaba ne wallahi wani abin za ka gani abin takaici wallahi abin takaici ni akwai matar da ma da bakinta take gaya min ta yi mafarki ta yi mafarki kiyama ta tsaya an jefa ta wuta tana kuka na ce me ya faru a ce hmm, malam ta guma ma wa mijinta da bakin ciki ce mutu to kaga irin wa'annan duk akwai shi to zaka ga wani shi sa wani zaka ga ana Allah ya ji karai yana amin an rabu da alaka kai a zuciyarsa yana faɗi yana yana jin daɗi ne kawai amma ba zai iya nuna muku bane shi sa zaka ga idan shi wiki wiki ko irin damuwan nan cewa an rabu babu saboda yana ganin shi ya huta an gane wani kuwa zaka ga gadi ya ruɗe saboda akwai alkhairai masu ɗimbin yawa da ya samu tare da ita amince wannan da shi sa dole mutum ya dinga taka tsantsan yanzu kana da rai shine kake da iko saboda baka san ranar mutuwar ka ba abin da za ka yi gara kana da rai ka faɗi ka ji karatu ya ratsa ka kana zuwa gida ka ce wa matar ka to ƴaƴanka ni daga yau dai in na mutu kada a mun zaman makoki kada a yi zaman uku kada a yi mabakwai kada a yi na arba'in saboda haka kowa na yafe masa kowa ya tafi harkokin ku kuma addu'a cikin da kuke kuma addu'a zai kai gare kaga ka bada me kaga da wasiya saboda duk lokacin da mutuwa za ta zo za su tana baba fa ya ce kaza an gane saboda a lokacin da ka mutu yanzu fa ba kai kake da ikon kanka ba sai abin da aka yi in har manzon Allah zai ce innal bayyita la yu'azzabu bi ba'dhi buka'i alihi alayhi mamaci fa za a masa azaba saboda wasu kuka iyalan gidansa ke masa haka manzo Allah ce shine malamai suka ce abin da yake nufi wanda bai gaya wa ƴan uwansa ba tun yana da rai kada su mai irin wannan kukan in ya mutu aka yi masa wannan kukan to za a ce to tun da ana da daman da zaka faɗi ko ko bai faɗi ba ya mutu ya lalace wayyo ana iyo ana arko arko a tarwai ka jiri titi mutum ya ruga da gudu kamar da gaske kuma duk ƙarya ne na wofi an gane to dalilin wannan fa za a zartar da mutum kaga ko ai dole mutum ya yi kansa taka takatun ko an gane yawa ni ma ga nawa wasiyar abinda kuka ji na faɗi ga baki ɗaya ni ma na mutu kada abin duk wanda ya tsaya cewa dan malam yayi ni ban yafe ba shi da kawai sakon in ka ji na mutu kamin addu'a Allah ya gafarta min Allah ya ji kaina Allah ya shigar da ni aljanna ba hawaye ba wanda ya hana kamar Allah ma yayi hawaye wannan tausayi ne da ƙauka da bege ba zai ba za a hana ka ba amma irin wayo kaga mutum kaman sa u yana ihu wannan shine aka hana eh a zo jana'iza Azo eh, a zo jana'iza daga jana'iza kowa ya kara gaba an gane daga jana'iza kowa ya kara gaba haka zo ka ce za a zo gidan malam a zo a yi zaman makoki malam bai yadda ba eh wannan wasiya ce shi kenan kai ma ka yi taka ni dai na yi nawa eh Allah ka gafarta mana Allah ka ji kuma da rahama Allah ka yafe mana wato abin yana da mahimmanci ina so mu gane Allah ya yafe mana ga baki ɗaya kun ga irin wa'annan abubuwan yana da mahimmanci hatta ga ya kamata tun kana da rai ka faɗi wanda kake so su yi maka wanka da waɗanda za su ci gawarka don a kowane kara biki za ka bari ya zo ya ganka ba gane wannan yana da mahimmanci yadda kana da rai ba kowa kake bari ya ganka ba ko ko ya abin nan haka ba wakka Magani saboda haka ka nemi mutanen kirki ka ayyana mutanen da kake musu kyakkyawan zato in na mutu wani nake so ya min wanka in yana da rai in bayi da rai wane in bayi da rai wane da wane da wane nake so su min wanka kuma da wane da wane eh, wannan kenan in aka zo aka maka wanka kaga ba kowa ake bari ya zo ya ganka ba kama kaga yau muna da irin wannan wautar sai kaga kowa ya zo a buɗe ina yake ya shi tana mai wanka wannan ba daidai ba ne yana da hurumi ya kamata a gane wannan shi sa ko wajen gawanka ba kowa za a bari ya girma ba kai har a cikin yan wanka akwai wanda ba za ka bar shi ya zo ba ka gane wannan to ka yanzu kake da rai kace zaba wanda kake so amma an ka mutu ba kowa ne sai yadda aka yi da kai gara ka ba da dokan tun kana da rai saboda baka san irin mutanen da za su zo tsaya a kanka ba wallahi akwai wanda na gani boka aka kawo kaga abu ya lalace boka aka kawo to ai abu ya lalace kuma bokan yayi sallah ina gani kawai na juya Na cewa wallahi ba zan bi boka sallah ba na kara gaba to kaga irin wannan mutane yana da sakaci a kan shi kuma yana da muhimmanci a rayuwarmu saboda ƙarshen ka kaga a wannan kaga jama'a da kake gani ba ƙananan rahama suke da shi da al'umma ba manzo Allah ya ce duk mutumin da gawarsa aka samu mutane arba'in wanda ba sa shirka da Allah ba sa shirka da Allah suka tsaya suka roƙa masa gafarar Allah ko da mutumin nan dan wuta ne ba shirka yi ba sabon Allah kawai ya yi wannan dalilin tauhidinsu Allah zai gafarta mai shigar da shi aljanna a san ba abin nan bane ga dole mutum ya yi tsantsan wani irin mutane haka yadda sai matsoka a kowane mutum za ka abin nan ba mu yi mu kanmu wannan karatun tanatsin saboda lahiran mu ta yi kyawu Allah ya shirya da mu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon tuba a Sheikh Alƙali Tahir Lawal Abubakar da Allah ya gafa da Allah ya ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa da rahama ya sa aljanna makomansa abin da ya bari Allah ya musu albarka abin ya bari Allah ya musu albarka ya mai gurbinsa a cikin dukiyarsa da iyalansa da ilimin da ya bari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa aljanna da firdausi ke makomansa ya gafarta masa mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani ya Allah kada ka batar da mu bayan tafiyarsa ka ba mu iko bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranan da za mu koma zuwa gare ka ya Allah ka karɓi rayukan mu kana ne yadda da mu ba mai fushi da mu ba ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa, ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu daga yin abin da zai cutar da mu duk abin da zai zama alkhairi gare mu ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu kuma ka sa mana daga cikin wanda za mu amfana da shi mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su kan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna yanda ka bashi dukiyar da ya iya wannan aiki da Allah ka ba mu dukiyar da za mu yi aikin da ya fi wannan girma kuma ka karɓa mana idan mun yi shi a matsayin ibada da mu da shi da sauran al'umma baki ɗaya iyayenmu mata da maza da suke kallan mu ko suke sauraron mu gida da waje muna roƙon Allah subhanahu wataala ya musu albarka ya sa aljanna su ma makoman ya sa ƙarshen mu ya zama alkhairi a barin wannan duniya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk